ramuwa hoto na hudu ku duba a nan muna iya ganin wani mugun mutum yana bugun wani saurayi ya kuma ɗaukewa saurayin nan riga mi saurayin nan da an ka ɗaukewa riga zai yi yesu ya koya wa mutane kada mu rama mugunta da mugunta idan mutum ya mare ka ga kuncin dama sai ka juya masa da na hagu kuma idan mutum ya yi laifi hukuma da kanta za ta ba shi horo amma ba mu ba Allah kaɗai ya san mai laifi ya kuma yi masa shari'a ta gaskiya Allah zai hukumta kowane mai laifi ya yiwu Allah zai yi masu hukumci a nan duniya amma bayan sun mutu za su shiga mutuwa ta biyu wato jihar nama ta har abada Allah baya jin daɗinmu idan mun rama mugunta da mugunta sai mu bar wa Allah ya rama muna ga mutane masu yi mana mugunta